Dandalin tattara bayanai akan batutuwan cin zarafin mata da yara ingantaccen dandali ne na sarrafa bayanai da tsarin da ke amfani da fasahar zamani domin baiwa gwamnati masu ruwa da tsaki masu sa ido akan batutuwan da suka shafi cin zarafi damar yin nazari akan bayanai da za a rinka tattarawa a sauwaƙe kamar yadda minista Talent ta bayyana. Ministan ayyukan da suka shafi mata Paulin Talent ta yi jan hankali akan shirin tattara bayanan. Wannan din shine wato data situation room ne wanda za a san a nan Abuja da wannan sati ko a wannan wata an samu mutane 200 300 wanda aka kama su da laifin fyaɗe idan an san yawan su za a san yadda za a maganta shi yadda za a kuma a tabbatar an biya an tabbatar sun samu horon wannan laifin. kuma muna ƙara kuka muna roƙon duk jama'a al'ummar Najeriya gaba ɗaya maza da mata musamman maza maza ne ke wannan bala'i dan Allah su rike jikinsu su daina wannan masifan lalatar da 'ya'ya kuma babban bakin ciki shine iyaye masu suke ma 'ya'yansu a jawabinta a lokacin taron mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta ce za a yi amfani da damar yanayin da duniya ke ciki na annobar corona virus wajen magance matsalolin da suka shafi na jinsi a cikin mu cikin gaggawa. Crisis is a way of accelerating the trends already in motion, but we've decided that the COVID crisis should be used as an opportunity to end violence against women and not to accept it anymore. A cikin makon da ya gabata ne asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA ya shirya horas da 'yan jarida jaridu akan inganta yadda suke hada rahoto da suka shafi matsalolin cin zarafi na jinsi inda hajiya kora habib masaniya akan sha'anin yada labarai na asusun ta yi karin bayani cin zarafin mata da kuma daɗe da ke gudana yanzu ba wai dama can baya faruwa ba yanzu din ne ya daɗuwar shi shine wannan cutar covid-19 din da kuma yanayin da aka sa takunkumi a duk duniya sai ya na zama guri ɗaya a cikin gida ya kawo su fyaɗe ya fito da kuma alamun yanayin yanda mata ake musguna musu haka ma wa'yansu matan kuma suke musguna mata ita majalisar ɗinkin duniya yawancin zancen da ake yi duka akan bisa ga wannan cin zarafin mata ne mu kuma a gurinmu na wurin aiki dalilin da ya sa muka gayyaci 'yan jarida shine in aka samu sarakuna da dakadai kuma mutane manya na unguwanni aka yi magana da su aka zo mutanen majalisa aka yi magana da su abin da zai rage shine 'yan jarida ma dole su tallafa domin wannan abin ya riga ya kai gaba yanayin yanda su suke rubutun ba kaman baki misali idan mace aka yi mata fyaɗe kuma shi wannan abin da aka yi mata a cikin gida sai kaga ana cewa a rufe asiri a yi kar a bari jama'a su sani a cewar ƙididdigar nazarin lafiya a Najeriya na shekarar 2018 kaso 31 cikin 100 na mata masu shekaru daga 15 zuwa 49 sun fuskanci matsalar cin zarafi akalla sau ɗaya a rayuwarsu kuma kaso 13.7 cikin matan da aka yi nazari tare da su sun fuskanci cin zarafi a zahiri cikin watanni 12 da suka gabata a faɗin duniya kaso 30 cikin 100 na mata sun fuskanci cin zarafi kuma an samu adadi mafi yawa a nahiyar afirka gabashin bahar rum kudu maso gabashin asiya da kaso 37 cikin 100 halima Abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya